ganin yadda shan miyagun kwayoyi ya waita a cikin al'umma tun yana bayan gari har ya shigo gidajenmu ya shigo cikin iyali kusan wani mu za mu iya kiransa bala'i ne ya zo kusan kowanne gida akwai shi ba mu da wata hanya da za mu magana a ji sosai sai ta hanyar kafofin yada labarai sai muka yi shawarar mu kirawo waɗannan kafofin yada labarai mu tattauna me gudunmawar su duk da suna ba da gudunmawar amma wacce irin gudunmawa za su karfafa comrade muktar ilyas kenan shugaban kungiyar initiative for fighting against drug abuse and enlightenment wadda ke wayar da kan jama'a musamman matasa kan illar miyagun ƙwayoyi. Dr. Sanus Iguda malami a tsangayar nazarin aikin jarida da sadarwa ta Jami'ar Bayar Kano shi ne ya gabatar da makala a wurin taron. Kafar yada labarai kadai ba za ta iya magance matsalar shan miyagun kwayo ko ya wato fataucin su ba. Saboda na fi komawa zuwa wani rukuni ne na al'umma suke so ne da alhaki wajen yada ko an giza al'umma musamman samari cikin wannan hanya da ta zama ruwan dare. Tutsan matsala akwai ta iyaye wadda kankanuwa ce akwai ta al'umma wadda kankanuwa ce amma mafi girma shine harkar siyasa da 'yan siyasa akwai wata matsalar ba wannan ba shine masu samun kuɗi a harka. sun yi ƙarfi an san yankin su an san abubuwan da suke sannan kuma za ka iya ce akwai waɗanda suke amfana ta cikin gida suna samun kuɗi ta harkar akwai wata matsalar jami'an tsaro za ka iya ce su ne ya kamata su zaƙulo su yaƙa to amma suna da abin da ake cewa double standard fuskar saboda suna amfana amma kuma aikin da ya kamata ko datse abun ba sa yin ba ga shugabannin kafaffun labaru da masana a fannin aikin jarida ɗalibai daga makarantun ilimi mai zurfi a nan Kano suka halarci taron. Aisha Idris Umar gaskiya taron nan yana da matukar muhimmanci kuma ya ilmantar ya amfanar da mutane. Mun sami ilimin da za mu faɗakar da mutane wayanda muke tare da su haka a gaya musu cewar su guji shan miyagun kwayoyi saboda yana da illa a tattare da su. Sunana Awal Hamis Ibrahim. Na zo daga ɗalibi ne ni a School of Hygiene Kano. Zan tafi da sako mai ɗimbin yawa zuwa ga al'ummata na unguwanmu ko kuma sauran mutane da nake mu'amala da su. Saboda wannan taron da na zo na fuskanci wasu hanyoyi da mutane suke ba masu sai da miyagun kwayoyi da masu shan su taimako inda aka faɗakar cewa akwai matan aure da sukan iya ajiye musu irin waɗannan miyagun kwayoyi domin kada ma'aikata su kama su ko kuma a san inda suke ajiyewa. sai dai 'yan siyasa sun kauracewa zauren taron wadda aka tsara mai ɗakin gwamnan kano hajiya hafsa umar ganduje za ta kasance babbar bakuwa ba ina sako bai kai ba amma waɗansu sun kawo uzurinsu waɗansu kuma wani lamari ne wanda ya zama kaman kwanan nan na halarci taro a abuja makamanci irin wani wanda kwamiti ne ma na narcotic ya yi wannan abin abuja amma abin ya bani takaici ba wanda ba a gayyata ba a ƙasar amma sai wakilci gaba ɗaya muna sakaki da wannan al'amari alƙiblar taron da yawa da yawa kana a cibiyar nazari da ba da horo kan harkokin demokradiyya ta mambayya a nan Kano ita ce an karar da masu ruwa da tsaki musamman 'yan siyasa game da illar bangar siyasar da akan tsoma matasa cikinta ta hanyar amfani da miyagun ƙwayoyi. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.